أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta Lahadi 27 ga watan Rabiul Awwal 1444 wace sai daidai da 23 ga watan Oktoba shekara ta 2022 muna nan a cikin yardan Allah da sansa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi talbisu iblis wato cuɗanyawan shaidani wannan littafi ɗaya daga cikin manyan magabatan malamanmu a shekul allama abulfaraj ibn al-jauzi rahimahullahu shi ya rubuta wannan littafi kuma wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga masallacin almarkazul islami wanda ke sabon gari kan titin zango a cikin jihar karamar hukumar kaduna ta kudu cikin jihar kaduna ta najeriya satin da ya wuce mun kwana a shafi na dari da da biyu, darasi na hamsin da biyu. malam ya mana bayanin wato yadda shaitan yake rikirkita ma masu kiran sallah kiran su ga sallah har ma abin ya zanto ya fita daga cikin nau'i na kiran sallah har kamar in ma mutum bai yi ɗari-ɗari ba to yana iya barin musulunci ta yadda bai ma sani kamar da baka kuka misali wani zai ce maka a salatu khairun minan nan shin sallah ce ta fi alkhairi ko ko bacci ko ya ce maka Allahu akbar shin Allah ne mafi girma duka wannan ya fita kiran sallah daga ainihin kiran sallah to yau insha Allah za mu tashi a darasi na 53 zikru talbitihi alaihim fi salah cudan yawan shaytani da yake wa bayin Allah subhanahu ta'ala a cikin sallah min dalik yana daga cikin haka talbisuhu alaihim fi thiyab allati yustafaru bih shaitani yakan cuɗanya musu abubuwa a cikin tufafi wanda ake rufe al'aura da ita mun riga an karantar da mu cewa don mutumin da zai sallah to donan shi ne sai an samu abubuwa guda uku masu tsafta taharatul badan jikin shi ya zanto yana da tsarki sannan taharatul buqa digiran da zai salla ya zanto yana da tsarki sannan taharatul thiyab tufafin da zai sanya dole ya zanto yana da tsarki to shaytani yakan zo ya rikirkita wa mutum a cikin tufafin da zai sa fatara ahadahum yaghsilu ath-thawba ath-tahira mirara sai ga mutum ɗaya daga cikin masallata yana wanke tufafi mai tsarki lokuta da dama ana sai ya yi nisa ne hmm, saboda wannan nashi a wani tsaya saboda hasken bai wadata ba su ko ana gani na? ya eh to ba ne tsawon ba ina ga ta samu cajin rai hmm. to mala ya ce sai ka ga mutum daga cikinsu yana wanke tufafi da dama karo da dama ga shi dai ya sanya tufafin shi wa rubbama lamasahu muslimun fayaghsil aba ko mai zarki insha Allah eh, nagode wa rubbama lamasahu muslimun ba mamaki musulmi ne dan uwan shi suka hada riga ya shafi tufafinsa amma sai koma ya ce wannan tufafi nashi kamar ya taba najasa ina ji ai kila an taba ganin mutane haka ko zaka ga kamar da na buga misali wani in yayi wanki duk wanda ya taba shi kenan ya dinga wanke tufafin kenan ya dinga wankewa sai ka ga ya baka tausayi in shanya zai yi sai ya wanke igiyan ko ya wanke katangar ko ya wanke gashi nan to duk mutumin da ka gani da haka ya samu matsala wa minhum man yaghsilu thiyabahu fi dajla akwai daga ciki wanda zaka ga ya wanke tufafin sa a cikin teku la yara anna ghaslaha fil baiti yujzi baya ganin wankin tufafin a cikin gida yana isuwa sai ya tafi teku ya tsoma ya wanke saboda yana ganin wannan ruwan da yana da yalwa kuma gudu yake yi to ya fi a ce ya wanke a gida wa minhum daga cikin irin waɗannan mutane wanda shefani ke cuɗan ya musu abubuwa man yuzliha fil bair akwai wanda ke kusanto da tufafinsa a cikin rijiya ka fi'lil yahud kamar yadda yahudawa suke aikatawa wa ma kanat as-sahabatu ta'malu hadha sahabbai radiyallahu anhum ba su kasance suna aikata wannan abun ba gaba ɗaya bal qad sallu fi siyabi faris kai sahabbai radiyallahu anhum sun ma yi sallah a tufafin farisa mutanen iran lamma fatahuha a lokacin da suka buɗe farisa suka ci garin da yaƙi wasta'malu awfi'atahum suka yi amfani da shimfiɗin farisa kuma kun san maguzawa ne wuta suke bauta wa aksiyatahum da buhunansu jam'u kis duk buhun da suka samu musulmai sun yi amfani da shi wurin tattara kayan da suka ribata suka samu ganima na farisa abinda malai yake so ya ce idan da a ce misali in musulmi ya taɓa riganka ka dinga wankewa da sunan najasa ko Dauda,' to ga zama guje musulmai sun yi amfani da shimfiɗinsu sun yi amfani da buhunansu to kai wace hujja gare ka da za ka dinga wanke tufafin da musulmi dan wanka ya taɓa matuƙar ba na jasa ko dauda ya sa maka ba ana fahimta wa minal muwaswisin yana daga cikin waɗanda wasi ya aura man yaqturu alaihi qatratu ma akwai wanda dugon ruwa zai digan masa fa yaksilu thawba kullah sai ya wanke tufafinsa gaba daya wa rubbama ta'akhkhara dhalika an salati aljamaa ba mamaki ya samu jinkirin sahun jama'a saboda ya tsaya wanke tufafin da ruwa ya ɗiga masa wa minhum man taraka salata fil jama'a akwai daga cikin masu wasu wasu nan wanda ya bar yin sallah a cikin jama'a li ajli mafarin yasirin saboda wani ɗan ruwa sassauka ya kafu an yantadhiha alai yana jin tsoron ya yayyafa masa wani ruwa ruwan sama ne ɗan taɓa shi to kawai shi ke shikenan sai shiga shakku ai kila ruwan ma da ya sauka ya haɗu da najasa ƙila bawali ne kila fitsari ne sai yana jin tsoron maimakon ya yayyafa sai yana jin tsoron ya yayyafa ruwa kawai sai ka ga har sallar jama'a ta wuce shi yana yana wanke wando ko riga wala yadhunnu dhann mala yace wala yadhunnu dhannun kada wani mai zato fa yayi zatton annani amtani minan nadafa wal wara cewa ni dinnan ina kin tsafta ne da kuma tsantseni ba na san wani mutai wannan zato جمال ولكن المبالغة خارجة عن حد الشرع سيدي وتغونا دئيل wanda ke fita daga haddi na shari'a al-mudayyi'a liz-zaman wacce take salwantarwa mutum da lokaci ayyallati nanha anha ita ce wacce muke hani daga gare ta mu abin da muke hani kenan ba wai tsaftan bace muke yana a amma wuce gona da iri ana fahimta har ya fita daga iyaka na shari'a ya koma wani abu daban to malaki shi muke hanawa ba wai tsaftar bace muka ce kada yi wa min zalika yana daga cikin aikin shaytani talbisuhu alaihi fi niyyati salah shaytan yakan zo ya ci kurkuda wa mutum a cikin niyyarsa ta sallah fa minhum man yaqul akwai daga cikin masu waswasi wanda zai zo ya ce usalli salata kaza na yi niyyar yin sallah kaza sun ba yu'idu hada sannan ya sake ta wannan na yi niyyar yin sallah kaza wannan min yana mai zato shi annahu na naqada niyya cewa ya riga ya warware niyya zai ce na yi niyya ya dinga kabbara ya dinga kabbara har ma ya ji kaman cewa shi kai niyyan nan fa ba ta yi ba wannan niyyatu la tunqat ita ko niyya ba a warware ta wa illam yurab Allah ko da ba a yi nufin lafazin ba ana fahimta ba a faɗe shi a baki ba to dai a zuciya take ba a warware ta in dai ba mutum barin musulunci ne ba wa minhum man yukabbir daga cikin masu wasuwasi akwai wanda ke yin kabbara thumma yanqudu sannan ya warware kabbara thumma yukabbir sannan ya sake kabbartawa ثم ينقض ƙudu sannan ya warware ركع fa'iza rake al'imam idan liman ya yi الموسوس kabbarar muwaswis sai mai wasuwasin nan ya معه tare da liman waraka a ma'ahu sannan kuma da yana ta kabbara yana warwarewa yana ta kabbara yana warwarewa amma kuma da zarar liman ya yi rukuni, shi ma sai ya rukuni ya bi liman an fahimta sai mala ce falaita sha'ari ko laita sha'iri kai kyona mallazi ahbaran niyyata hina'is to a lokacin da ya sauri ya bi liman cikin ruku menene ya gabato masa da niyya da yana tsaye yayi ya warware yana tsaye yayi ya warware to yanzu ko yana yin niyyar sai ya kabbara tare da liman to menene ya halatto masa da niyyar a lokacin da liman ya ruku'i wa ma zaka wannan fa bai zama ban jimala illa li anna iblisa sai dai kawai saboda shaytani arada an yufawitahu al-fadila yayi niyya ya salwantar masa da falala ya samu ainihin sallar cikin jama'a tun farko shi yasa ya sako ya dawo ya kabbara ya warware amma ba haka ba in kai kabbara ka dinga yi kana warwarewa kana tsaye malam na tambayar ka to ya aka yi niyyar ta kullu yanzu dan lokaci kaɗan kuma kai rukui ana fahimta wa fil muwaswisin akwai daga cikin masu waswasi man yahlifu billah la kabbartu ghayra hadhihi al akwai wanda zai ce wallahi nayi alƙawari tsakanin da Allah ba zan sake wata kabbara ba sai wannan saboda shi ba abun ya ishe shi wa fihi man yahlifu billah akwai wanda zai yi rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala bil khuruj min malihi aw bis salat yace wallahi in dai na sake nana takabbaran na, duk dukiya ta na bada sadaka ko kuma yace duk matansa matansa ya sake su akwai wanda yake saboda abin duniya shi mai shi wai yana so ya sa kanshi kaidi ko takunkumi wanda zai hana kanshi motsi malai cewa hadhihi kulluha talbisatu iblis dukkan waɗannan abubuwa cuɗanyawa ne irin na ne kawai kuma yadda na ce ko makiyinka da kake faɗa da shi kar ka yi masa fatan Allah ya jarabe shi da wasuwasi Don abin da ke bambanta mai wasuwasi da mahaukaci hauka da naɗe-naɗe amma ba su da bambanci mai wasuwasi yana cikin damuwa sosai malake wa shari'atu samha ita shari'a sassauƙa ce tana da rangwame sahla mai sauƙi ce salima lafiyayya ce min hadhihi afat kubutacciya ce daga waɗannan illola wa ma jara li rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallam wala li ashabihi radiyallahu anhum shay'un min hada annabi alaihi salatu wasalam ba wani abu da ya taɓa gudanan masa ko sahabbansa makamancin irin waɗannan abubuwa babu shi wa qadi balagana haƙiƙa labari ya ishe mana an hazim daga imamu hazim rahimahullah annahu dakhala almasjid wata rana ya shigo masallaci fa waswasa ilaihi iblis sai shaytani ya jefa masa waswasi innaka tusalli bighairi wudu kai din nan fa imam hazim kana fa ba tare da alwala ba fa qala kai tsaye da yake Allah subhanahu wata'ala ya ba su yaqini tabbatacce sai ya maida ma da shaytani martani yace ma balaga nasuka ila hada nasihaka ta kai wannan matsayin da zaka sa injin saki alula ba ni na san na da alula saboda ka'ida ta usul al-yaqin la yazulu bi-shakk abinda ka sakankance da shi to shakku bai warware maka shi ƙarƙashin wani hadisi dama yuribu ila ma la yuribu ka bar abin da ke sa ka kokwanto ka koma wanda bai sa ka shakku da kokwanto da haka haka abubuwa suke ga su da yake Allah sata ya ka masu kawai shi kenan, sai suka abanga wa kashafa wa kashfu hadha talbis ya wannan talbisin an yuqala lil muwaswis a ce da mai wasu wafi in kunta turidu ihdaran niyya idan kana so ka halatto da niyya ce fa niyyatu hadira fa ai niyya da mahalace take ga tana li'annaka qumta litu'addi al-fariida domin kai ka tashi domin ka sauke farali wa hadhihi hiya niyya wannan kuma ita ce niyyarka wa mahalluha al-qalbu lal digiranta zuciya ce ba lafazi ba ko tunda ka kudurta niyya a cikin zuciya ba ka da bukatan ka faɗa da baki faɗin ma niyya a baki bidi'a ne fa'in kunta turidu ta sahihan lafz idan ko kana nufin gyara lafazi ne fallafzo la yajib faɗin wato lafazi ai bai waje ba a kanka ba kai mai wasu wasu sun maƙat ƙultahu sahiha sannan kuma aika ka riga ka faɗe shi lafiyayyensa ba ma waje hula to menene fuskan nanatawa tun da ka riga ka furta a faturaka shin ka gane mani kai tazunnu wa qad qulta kana tunani ne ko zato alhali ka riga ka faɗa innaka ma qult cewa kai baka faɗan ba bayan kuma ka faɗa to haza mara ka sani cewa wannan cuta ce ta same ka sai dai ka nemi Allah subhanahu ta'ala ya yi maka wannan damuwa tunda ka faɗa abin nan to kuma zaka zo ka ce baka faɗa bane ai ka faɗa to ka faɗa ɗin ka ce a ban faɗa ba ka faɗa ban faɗan ba to ka sani wannan illa ce cuta ce ta samu bawa sai dai nemi taimakon Allah ya yaye masa qala al-musannif rubuci ya ce laqad hakali ba'd al الأشياخ an ibn aqil hikayatan ajiba haqiqa wasu daga cikin dattawan malamai sun hakaito mani daga Sheikh Ibn Aqil yace hikaya labari ne ban mamaki anna rajulan laqiyahu faqat cewa wani mutum ya hadu da ibnu aqil rahmatullahi alaihi sai yace da shi shi mutumin inni aghsilu al'udwa wa aqul ni nakan wanke gabata ta alola sai kuma in koma in ce ma ghasal kai ban fa wanke ba wa ukabbir ni nakan yi kabbara wa aqulu sannan ce ma kabbar kai ban fa yi kabbara ba فقال له ابن عقيل ابن عقيل سيتي لشي رحمه الله دع الصلاة فإنها ما تجب عليك كي كدين صلى صلى يزدها فادي أكنك وتوجب فقال قوم لابن عقيل سيموس متاني كتير ابن عقيل رحمه الله كيف تقول هذا يا ذاك تيدا متين يبر الله فقال له ابن عقيل سيتي رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ai saboda annabi ya ce alaihi salatu wassalam rufi alqalamu an daukake alqalami anil majnuni daga mahaukaci hatta yufiq har sai ya warke mahaukaci alqalamin sa na tsaye ba alkhairi ba ba kuma sharri ba kamar da Sheikhul Islam ya faɗa wani littafi nasa Al-Furqan bayna awliya'i Rahman wa awliya'i Shaytan rahimahullah mahaukaci sa na tsaye carcak idan zai ba da kwatankwacin girman dutsen ohud na sadaka ba shi da lada ana fahimta idan kuma zai kashe mutum ba za a kashe shi da mutum ba saboda alƙalamin na tsaye baya aiki har sai Allah subhanahu wata'ala ya ba shi lafiya sai ibnu aqil ce wa man yukabbiru wa yaqul kaga duk mutumin da zai kabbara sannan ya zo ya ce ma kabbar ai ban yi ba falaisa bi aqil wannan ba mai hankali ba wal majnun shi ko mahaukaci la tajibu alaihi sala sallah ba ta wajaba akan shi da haka yake shi zana bada fatawan cewa ya daina sallah kawai tunda ba shi da hankali qala al-musannif marubuci ya ce rahimahullah qultu na ce wa alam ka sani anna al-was wasata fi niyyati salah cewa waswasi a cikin niyyar sallah sababuha khabalun fil aql dalilin ta hauka ne ke samu hankali wajahlun bil shar da kuma jahiltan shari'a wa ma'lumun sananne ne anna man dakhala alayhi alimun faqama la duk wani mutumin da wani malami ya shigo masa sai ya tsaya wa malamin wa qala sai ce nawaitu an antasiba qa'ima na yi nufin in kafu a tsaye ta'aziman li dukhuli hadha al-alim saboda girmamawa don shigowa wannan malamin li ajli ilmihi domin saboda iliminsa muqbilan alaihi bi wajihi, ina mai fuskantar sada da fuskata sufiha fi aqli don mutumin da ya wannan za a wofintar da shi a cikin hankali za a ce ba shi da hankali fa inna hadha to lalle hakika shi wannan mutumi qad tasawwara fi dhihnihi ya riga ya sawwara a hankalinsa munzura al'alim tun da ya ga malamin ya shigo ya sawwara ga abin da zai fa qiyamul insani ila as-salah aiwar mutum zuwa ga sallah li yuaddi al domin ya sauke farali amrun yutasawwaru fi nafs al'amari ne wanda ake sawwara shi a cikin zuciya dama da zaran ka tashi kamar da Qur'ani ke cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ai tunda da ka ji kiran sallah da ka fara tsawarawa a ranka cewa barin tashin yi dahara idan na kama ruwa in yi alola in tunkari masallaci tun daga nan niyya ta kullu ana fahimta to sai malai to ai Don mutumin da ya tsayi zai yi sallah ya riga ya sauwara niyya kamar yadda wannan shi kuma ya sawwara cewa haka zai wa wannan malam yace amrun yutasawwaru fi nafsi fi alatin wahida ya yatulu zamanu al'amari ne wanda ake sawwara shi a zuciya a cikin hali guda ɗaya, wanda zamanin bai ma tsawaita wa innama yaqulu zamanu Naf mai hazihil alfaz amma zamanin tsara jera waɗannan lafuza ne yake kawaida amma ba niyya ba niyya da kai ta ke na kawo shaurin amma ka tsara lafazin cewa na yi niyyar zan yi kaza zan yi kaza da wannan tsara lafazin ne ke kawaida amma ba niyyar ba wal alfaz lafuzza kuma a cikin niyya la talzam ba wajiba bace ba ta lazimta wal waswasu jahlun mah amma waswasi ba ce jahilci ne ɗan tsatsa وان الموسوسة للي شي مي وسواسي يكلف نفسه يكن ترسا سا وكنسا ان يحضر في قلبه الظهرية والأدائية يكن ترسا سا وكنسا يحلت دسل الأزهر أتكين ذو سياسة والأدائية سننكم وشزن كيف تينزو والفرضية كما فرل فرلاتي في حالة واحدة أجكن هالي قلالها zai sawara ma kansa cewa na yi niyyar sallah azhar ba biyan bashi ba sallah halattata ta yanzu sannan kuma farilla ce ba nafila ba duk a lokaci ɗaya yana kokarin sai yayi wannan ana fahimta mufassalatan bi alfaziha a da lafuzanta wa huwa yutali'uha shi kuma yana leƙanta wa zalika mu'al wannan ba zai yi ba kazo kana wasi shi saboda in bai haka din ba yana ganin sallah ba ta yi ba zai yana faɗa a ransa ya yi yin sallan azhar sallah ta yanzu farilla ba nafila ba ba kuma biyan bashi ba a bayan liman raka a hudu duka sai ya jera wannan <laughs> saboda yana ga in bai haka ba sallah ba ta yi ba to duwa ne ne yake kai wannan hasali ma ya ci sai malam ya ci gaba da cewa walau kallafa nafsahu zalik idan da ya tursasa wa kansa haka ɗin fil qiyami lil domin tsayuwa wa wani malami la ta'azzara alai da wannan abu ya ci tira gare shi da ba zai yi ba Fa faman arafa hadha arafa niyya duk mutumin da ya gane wannan ya sani to ya fa san niyya yaya take thumma innahu sannan kuma yadda abu yake ya juzu ha ala takbir ya halatta a gabatar da niyya akan kabbara bi zamanin yasir da dan wani zamani sauƙaƙe malam yufsiha matuƙar bai warware wannan niyyan ba kana iya gabatar da niyyan sallah sannan kai kabbara kamar yadda muka karanto da ku takbir kabbara yana da marahil matakai guda uku ana fahimta daga hannu da kabbara ka iya daga hannun tare da kabbara lokaci daya Allahu akbar ba mun karanta wannan ba mataki na farko kenan mataki na biyu za ka iya gabatar da kabbara sannan ka daga hannu ce Allahu akbar sannan ka daga hannu mataki na uku za ka iya daga hannun sannan ka ce Allahu akbar duk wanda ka yi. karantarwar annabi ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba mai cewa da kai ba daidai ba ana fahimta to sai malai ce ita ma kanta niyyar in ka zo zaka iya gabatar da ita sannan kai kabbara ka kulla ta a cikin zuciya sannan ka ce Allahu akbar sannan kai kabbara wannan ya halatta an fahimta sai malam ci gaba da cewa fama wajhu hadha ta'ab fi ilfaqiha takbir to menene fuskan wannan gajiyar wurin hada ita niyyar da kabbara ala annahu idha hasalaha ko hasalaha cewa shi dinnan idan ya taro ta ya aiwatar da ita walam yuftiha kuma bai warware ta ba bai bude ta ba faqad iltafaqat bit takbir wa ya gaya mashi cewa to lalle ta hadu da kabbara ba lalle bane aiki ne wanda yake bai wajaba ba ba sai ka hada ta ba akbarana muhammad ibn nasir qal muhammad dan nasir ya ba mu labari ya ce akbarana abu ali ibn al mahdi abu ali dan mahdi ya ba mu labari qala ya ce akbarana ubaidullah ibn umar bin shahin Ubaidullah dan Umar dan Shahid ya bamu labari kala ya ce أخبرنا أبو بحر بن Kausar أبو بحر بن Kausar يا بام العباري قال يا ce حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد الجزوعي القاضي أبو عبد الله محمد بن محمد يا بام العباري قال ياج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبو شيبة يا بام العباري قال ياج أخبرنا أبو أسامة abu usama ya ba mu labari an mis'ab qala ya ce akhraja ilayya ma'an ibn abd arrahman kitaba ma'an dan abd arrahman ya fito mani da wani littafi wa halafa billah ya rantsi mani da Allah shi ma'an radiyallahu anhuma annahu khattu abi cewa wannan rubutun da ke cikin wannan littafin wallahi rubutun babana ne fa'iza fihi sai ga abinda littafin ya ƙunsa, qala abdullah abdullah ya ce wallazi la ilaha ghairu na rantse da wanda babu abin bautawa koma bayansa ma ra'aitu ahadan ban taɓa ganin wani mutum ɗaya ba kana ashadda na almutanaffi wanda ya fi tsanani ga masu ainihin zafafawa ba su wuce gona da iri ba min rasulillah sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yazo a cikin hadisi wata rana wata mata ta ta samu Aisha radiyallahu anha tace ina da tambaya ne tace me tambayan ki da Allah menene hukuncin jinin sauro sai tace a haruriyatun an ke ba kawariji ya ce tace a tace a iraqiyatun an ke mutu ne iraki ce Tafiya a ni dai na zan tambaya ni to menene wani zafi jinin sauro sai an tambaye hukuncin shi in ya taba ka wani irin tsatsuma ne wannan da bin kwakwafi? ana fahimta to annabi alaihi salatu wassalam yana da tsanani akan masu wuce gona da iri ne in ba ku manta ba wasu mutum uku wata rana radiyallahu anhum suka je suka tambayi ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke bauta bayan an ba su labari ka annahu mustaqalluha kaman sun karanta bauta sai wanda yace to shi zai ta azumi har ya mutu wannan yace ba shi ba auren mata wannan yace zai ta qiyamul wato kai yana rai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa aka kira su ko ne naji ake kun kaza da kaza eh suka ce me yasa to ai mun ga ba mu da amfani ne kawai ya kamata mu tsaya mu jajirce mu dinga bauta ya ni ba haka nake ba ina azumi kuma nakan tsahirta ina qiyamul layl ina salatawa sannan kuma ina da mata a gidana duk mutumin da ya kyamaci sunna ta ba ni ba shi mun yi hannun riga ana fahimta haka wani mutum ana kiran shi Isra'il annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga koma menene ya same shi ayoyi wannan ya yi bakance ne ba zai ɗibi sanwa ba ba zai shiga inuwa ba ba zai yi wanka ba ba zai sha ruwa ba to waye ya sa shi shi wai kawai haka ya bakance kaman shekaru biyu da suka wuce a Legas wani mutum ya ba biya shi fensho ba sai kawai ya zo ya kafa ya shema wai shi ya ma abinci ta waye ban san ko kun ji labarin shi ba sai ɗan jariya ah, ta amma baka ga kugun ka ya faɗa bai ce ina eh, sani amma dai ba zan ci ba to waye zaka kuma hasali sai na ce ni da na na ce it's not serious ba da gaske yake ba ai mutumin da zai ma abinci tawaye saboda me yana ka na sanya ce ma ka rubuta mai tawaye ka shiga daki ka kulle kam ka dauke wuta salin alif tawayen gaskiya kenan amma ka zo ka kafa wata ƴan shema ka ce wai wai kai kai tawaye saboda kaza da kaza ga kanan kuma a ainihin main road ai kai ne da galle kai kuma kaga gwamnan Lagos na lokacin da ka samu Olu ne ko wane ne shi ya je same shi aka lallashe shi aka ce to a shi a duba shi za a biya shi ne matsalar shi da dama abin da yake so kenan <laughs> to mu a bangaren shari'a waye sa ka ana fahimta wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunanku inna allaha kana bikum rahima Allah mai rahama ne mai jin kai wani mutum ya kasance shi ma tare da shi ake zauna a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam shekara biyu ta bace ba mutum ne mai jiki da lafiya da kuma tsawon shekara biyun nan azumi yake ba tsahinta anan sai gan shi ya lalace ya koke ya kanjame kai ne matsala kai ce aini tun da na bakka ya rasu lalla ba ni da wani abu sai azumi ce to waye sa ka Ta wahalar da kanka ba sunna ta bace waye ya gaya maka na taba kwasan shekaru biyu ɗoɗar na azumi in kana so ka yi litinin ita ce sunna ta saboda ranar aka haife ni kuma saboda gode ma Allah azumi nake yi ana fahimta sai alkhamis in kana iyawa shi kuma saboda ranar ana ɗaukaka ayyukan bayi to ina so a ɗaukaki nawa ina cikin bautan Allah da azumi in ka fi ƙarfin wannan to ka dinga yin duk ayyamul bayt kwanukan wata sha uku sha hudu sha biyar in duk ka fi ƙarfin wannan to ka zo ka dinga suyamu Dawud azumin annabi Dawud alaihi salatu wasalam yau kai azumi gobe ka aje jibi kai gata ka aje citta kai saba ka aje haka ya kamata gai amma ka kwashi shekara biyu ɗar oh, kana azumi kana da jiki ka koma ka lalace yanzu ka zama duk kwarni da kwari ka ce mu azumi kake ba ka da dan ba ne kantar da wannan ana fahimta malamai a don haka malai ci gaba da cewa wato annisana yana da tsanani akan masu wuce gona da iri wala ra'aitu ba'dahu ashadda khawfan alaihim min abibakar sannan kuma ya ce ban taɓa ganin mutumin da yake tsananin jime musu tsoro ba su masu wuce gora da iri sama da Abubakar da sadiq radiyallahu an wa inni Umar kana a ahli al-ard khawfan alai ce ni cikin zartona ina fada tunanin Umar radiyallahu an ya fi mutanen ƙasa tsananin tsoro wa masu wuce gona da iri kawai ka zo ka ƙirƙiri wani abu wanda ke bai da asali bai da tushe ka rike shi gam ka dinga yin sa baka da sunna kuma kai aikin baban giwa shi yasa ya tabbata a cikin sahih ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qal mafi soyuwan aiki a wurin Allah subhanahu wata'ala aikin da zai dawwama komin kankantansa yafi alkhairi da ka dauki Kano ba gammo za ka rikito maka faslun rabewa wa min almuwaswisin yana daga cikin masu wasu wasi man idza sahhat lahu niyya akwai wanda in niyyarsa ta kyautatu wa kabbara ya kuma ya kabbara zahula an baqi salati sai ya magauta ya tsumauce daga sauran sallolinsa kabbara ta yi kyau amma kuma sai manta raka'a nawa yake ciki wace ma sallah yake yi ka annal maqsuda min as-salati at-takbir faqat kamar kai ka ce abinda ake nufi da ainihin sallar kabbara ce kawai wa haza talbis wannan malaci cuɗani ne irin na shaitani yakshifu abinda ke kwaran yadda shi anna takbira cewa ita kabbara yuradu lidukhuli fil ibada ana nufin ta ne domin shiga ibada fa kaifa tuhmalu al ibada allati hiya kadda ya za a yi asarayar a sake da sakaci da ibada wacce kamar ita ce gida wa yuqtasar ala tashagul bi al bab sannan a shagaltu a takaitu da shagaltuwa da kare kofa shin kofa ce za a kare koko gidan za a kare gida ya kamata a kare saboda in ka kare kofa kadai baka kare gida ba gaba daya to gidan na iya samun damuwa amma duka ko ina gidan sai ya zama an kare ba kofa daya kace zaka kare sauran kofofin gidan ba ana iya shigo maka ta don haka sai ka kare dukkanin gida gaba ɗaya ba wai ka shagaltu da ainihin kabbara ka bar sallah ba kamar yadda ba za ka shagaltu da kare kofa guda ɗaya ka sauran kofofin gida ba faslu ma ya rabewa wa min al muwaswisin yana daga cikin masu waswasi man tasihhu lahu at takbira khalf al imam akwai wanda kabbara ke inganta masa bayan liman wa qad baqiya min ar-rak'a yasir sai ya zanto abin da ya rage daga cikin rakao sa sauka kare fa yastafi'u sai ya sake bude wata kabbara wa yasta'idu ya sake nana ta fa yarka'u al-imam sai liman yayi ruku'i shi kuma yana nan kila tsaye ana fahimta misali ana sallar azhar ne ko isha'i an yi raka'a biyu ko uku da shi Ka ga abin da ya rage in isha'i mai saura daya sai kuma ya ji kai anya waɗannan rako'in ma guda uku bai fai kabbaran da ya kamata ba sai ya warware sai sake buɗe sallah ana fahimta sai liman ya zanto ya cikasa wannan abin da ya rage har ya yi ruku ya ɗaukako shi yana na yana sabunta niyya da kabbara. Malice duka wannan wani abu ne wanda yake aiki ne na shaytan li'anna alladhi shar'a fihi min at-ta'awuf ko li'anna alladhi shuri'a fihi min at-ta'awuf domin abinda aka shar'anta a ciki na isti'aza wal istiftah da kuma bude sallah masnun wannan wani abu ne sunna ne wallazi tarakahu min qira'ati al-fatiha amma abinda ya bari na karatun fatiha wa huwa lazimun wannan abu ne da yake wajibi ne lil ma'mumi ga mamu a inda jama'atin min al ulama a wurin wasu jama'a daga cikin malamai fala yanbaghi an yuqaddama alaihi sunna baya kyautuwa a gabatar da sunna akan farilla kai ka shagaltu da farilla du'a ul wannan sunna ce amma karatun fatiha farilla ne to sai ka shagaltu da sunna ka farilla malike ba haka ya kamata ya zama ba qala al-musannif marubuci yace rahimahullah wa qad kuntu usalli wara'a shaykhina abi bakr ad-dinuri al-faqih na kasance inji malam marubuci ina sallah bayan shek dinmu abubakar ad-dinuri al-faqih malamin fiqh fi zamanin tsiba a lokacin da nake yaro zamanin yarinta ta fara'ani maratan af'alu hadha sai ya ganni kawai wata rana ina aikata irin wannan aiki na shagaltu da du'a'ul istiftah na bar karatun fatiha fa qala sai ya bunai ya kai dan dana innal fuqaha qad ikhtalafu malaman fiqh sun saba fi wujubi qira'ati fatiha khalf al-imam a cikin wajabcin karatun fatiha bayan liman wasu ka ce ko da ma mu ne kai ko a wata irin sallah ce ko ta bayyana ce ko ta boye dole ne sai ka karanta Fatiha kamar irin su Imam Shafi'i rahimahullah ana fahimta walam yahtalifu amma su malaman fiqh ba su saba ba fi anna al-istiftah cewa du'a'ul istiftah sunna duk sun tafi sunna ce ba ba farilla ba fashtagil bil wajib ya kai dan dana ka shagaltu da abin da ya wajaba wada'i sunan ka rabu da sunnoni ka shigaltu da farilla ka bar sunna faslun rabewa wa ƙadi labbasa iblisu ala ƙaumin fataraku ku kafiran mina suna. shaifani ya rikirkita ma wasu mutane sai suka bar da yawa daga cikin sunnoni liwaqi'atin waqa'at lahum saboda aukakkun abubuwa da suka auku gare su faminhum man kana yatakhallafu an as-saff awwal daga cikin su akwai wanda ke saura baya baya shiga sahu na gaba wa Kulu sai yace innama arada qurbal al-qulub wai abin da yake nufi yana nufin kusancin zukata ne shi abin da yasa ba zai shiga sahu na farko ba yana nufin zuciyar shi ta kusantu da jama'a amma in ya shiga sahu na farko to ai daga shi sai lima amma daga sahu na biyu zuwa na uku bayansa mutane ne gabansa mutane ne wa minhum man lam yanzil yadan ala yadin fi daga cikinsu akwai wanda bai daura hannunsa na dama a bisa hannunsa na hagu sai ya sallasa kawai a sake shi muke cewa stadul ko daga ciki akwai jimala wa qala sai ce akrahu an uzhira min al-khushu' ma laysa fi qalbi shi dalilin shi kenan ni abin da yasa ba na so kwata-kwata in kama hannuna saboda kada in bayyanar da tsoro da kankan da kai abin da bai cikin zuciyata shi yasa kawai sai in sallata a tsaye hakan nan kaman na gaji <laughs> kaji wata hujja wa qad rawayna hadaini al-fi'laini an ba'd akabir salihin malaki mun rawaito ayyukan nan guda biyu daga wasu daga cikin manyan bayan Allah nagartattu shiga sahu na gaba da kuma ainihin ɗaura hannun dama akan hagu wa hadha amrun wannan wani al'amari ne aujabahu qillatul ilm kaji duk mutumin da ka gani da wannan jimala to yace karancin ilimi ya wajabta masa haka bai kwankwade ilimi ban jimala fa fi ya zo a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima min hadisi abi huraira daga hadisin abu huraira radiyallahu an anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala annabi ya ce alaihi salatu wasalam law ya'lamu an-nasu ma law ya'lamu an-nasu ma lahum fi nida da mutane sun san abin kare su a cikin kiran sallah wasaffil awwal da kuma sahu na farko sun malam ya jido sannan sai zama ba su samu wani abu ba illa an yastahimu sai dai kawai su yi ƙuri'a alaihi a kan shiga sahu na gaba da kuma kiran sallah lastahamu wallahi da sun yi ƙuri'a ma'ana da mutane sun san ɗan tsagwaron ladar da ke cikin sahun gaba da kuma tsantsagwaran ladan daga cikin kiran sallah sai aka ce to kowa a cikin ba wanda zai kira sai dai a yi ƙuri'a a ga wanda labbarsa ta fito shi zai tsawa sahu na gaba sannan ya kira sallah to da in har abin zai kai ga haka saboda da mutane sun san ladan to in ya zama ne sai haka za su yi to za su yi haka ne ana ko fahimta malamai, to mu kun ga abin ya zo ya juya sai wai muna canfa cewa wai don mai kiran sallah ya baya arziki ke kowa na gudu yana ganin kaman ko da ma kana da arzikin ka dauki kiran sallah fa to shikenan kaka an da kiran sallah shine mai arziki saboda su hadisi yace atwalun nasi anaqan yawm alqiyama a lokacin da zufa zai lulluba mutane su suna sama zufa ba zai kai gare su ba saboda daukaka wannan sauti ana fahimta to haka sawun gaba idan da za ke ƙuri'a za a yi ba wanda zai shiga sai an yi ƙuri'a wanda ya cancanta to da kullum mutane za a yi haka wafi afradi muslim ya zo a cikin afrad na muslim daga hadisin abu huraira har wa yau haka da abu dawud fi hadisihi a cikin hadisinsa rahmatullahi alai anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wa wa sallam annahu ya ce khairu sufufin rijali awwaluha mafi alkhairin sahu na maza shine na farko wa sharruha akhiruha sharrin sahun maza shine na ƙarshen sahu wani hadisin kuma ce wasu mutane ba za su gushe ba suna zuwa masallaci a makare to ina ji musu tsoron ma fa kad dai aljannan ma su shige ta a makare ana fahimta wa amma wa yad amma daura hannu akan hannu alal yad akan hannu fa sunna wannan sunna ce shi yasa nake cewa don mutumin da kaga ya bar waɗannan abubuwa guda biyu to karancin ilimi ne yake ɗawainiya da shi rawa abu dawud fi sunanihi annab nazubai abu dawud ya rawaito a cikin sunan ɗinsa rahimahullah cewa abdullah ibn az-zubayr radiyallahu an kala ya wad'u al yad ala yad min as-sunnah daura hannu daya akan daya wannan yana ɗaya daga cikin sunna wa inna Mas'udin mas'ud kana yusalli Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu an wata rana ya kasance yana salla ana fahimta fa wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna sai ya daura hannunsa na hagu akan dama maimakon yi haka misali sai haka ya daura hagunsa akan dama ana fahimta fara'ahu nabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya gansa sai ya yi masa gyara fa wada yadahu al ala yusra sai ya dauki hannunsa na dama sai ya dora masa akan dama akan hagu hannunsa na dama akan hagu kuma kaga a wannan wurin ma da yawa inda za a turke mutane ya ake rike hannun ba kowa zai sha ba wani sai ya rungu na yadda kasan olsa ta tashi mashi ya riƙe wa yana sallah abin bai kai nan ba <laughs> halayya ne guda biyu da wad'u da qab su ne ake shi shine haka za ka yi haka sannan shi shine haka da kama daidai nan tarki kuma a ƙirjinka wani zai ya sauke hannun kasan cibiya don hadisan da suka zo kamar yadda abu hanifa ya kafa hujja da su wasu inganta ba kirji ne ake sawa kuma ko dai kai kaf ka rike ko kai wap ka daura ba su wuce haka amma sai kaga muna sallan gashi nan wani ma kaga ya jaje shi ya tsaya ya karkace wai shi ya sake hannu to ina ka samu wannan ana fahimta ita maka a ai kila ko imamu malik imamu malik to shi ba ba shi cikin motsa din shi ya rawaito rike hannun ba ai ya rawaito rike hannu a cikin motsa ko ba mu karanta da ba to kana ga zai rawaito sunna ne kuma shi ya ki amfani da ita dan haka ce karancin ilimi ne yake damun al'umma wala yakburan alayka wala yakburan alayka inkaruna ala man qal kada musawar mu ga wanda yace ya zame da girma a wurinka wanda yace me arada qurbal qulub ai yayi nufin kusancin zukata ne wala adau yadan ala yad dan haka ni bazan daura hannuna akan hannu ba wa in kana min al-akabir kai ko ya kasance daga daga cikin manyan mutane ne fa sabatun sabala jimala fa inna shar'a kaga lalle shari'a huwa munkir ita ce ta musa masa wannan aiki la nahnu ba mu ba ba mu muka ce da shi bai daidai ba kamar mutum ne misali a zo masallaci ayi wa'azi ya wa'azi ya koma je kin ga dan iska malamin na misali da yake ya taso ni gaba a malam ba dan iska bane bai san ka ba littafi ne ya san ka ana fahimta kuma shi wa'azi su magiya ce wato ta kan hanya ta shaɗi baba ta shaɗi yaro kuma amfanin ka majalisun ka gyara don haka malai ce kar wai don mun ce maka duk mutumin da ya ƙi shiga sahu ko ya ƙi ɗaukan hannunsa ɗaya ɗaura a hannu don mun ce ƙaranci ilimi ke damunsa kada wannan magana ta zube maka da girma don ka ta ba mu ne muka faɗi haka ba shari'a ce ta faɗa masa hakan jima'a malamai kuna fahimta wa qila li ahmad ibn hanbal an da imam ahmad bin hanbal rahimahullah inna ibn al yaqul kaza wa kaza ay abdullah dan mubarak radiyallahu an yana ta cewa kaza da kaza da kaza fa qala al-imam ahmad imam ahmad sai ce inna ibn al-mubarak abdullah dan mubarak radiyallahu an lam yanzil sama ba daga sama ya sako ba me ya sako mana daga sama qur'ani ina maka mu wai abdullahi dan mubarak ya ce kaza shi daga sama ya sako ana fahimta don haka laistihada ma'an nas in nassin ya zo gashi ba magana wani ijtihadi nassi ake ɗauka dora kaga abdullahi ibn mubarak radiyallahu an abin da ya shafi mas'ala ta fiqh a cikin al'umma yana da wahala akwai mutane malamai da suke ɗaukan sanin min al a as-sab'a ko ashara yana cikinsu. amma imamu ahmad radiyallahu anhu da aka ce ai ya ce kaza ce kai ba daga sama ba shi ya sako daga sama ba qur'ani ne saka ba ibnu mubarak ba shi yasa sau da yawa idan ya faɗi magana yakan ce ali ahadin kalamun ba'da rasulillah a cikin wani mutum ya isa yi wata magana bayan manzo Allah sallallahu ana fahimta wakilala la aka ce da ahmad bin hanbal rahimahullah qala ibrahim ibn adham ibrahim dan adham ya ce kaza rahimahullah faƙala sai ce jitumuni bi bunayyati tariq kun zo mani da wasu lakka ƙanana na hanya alaikum bil as na hore ku da riko da asali shine qur'ani da hadisi fala yanbaghi an yutraka shar'u li qawli mu'azzamin bin nafs baya halatta a bar shari'a saboda girman wani mutum a zukata duk girman mutum don yana da girma a ranka a zuciyarka to fa baka barin maganar Allah ko manzon Allah sallam saboda wani mutum abin girmama a wurinka bayan wannan fa inna shar'a a'zam shari'a ta fi girman kowa wane ne wannan wal khata'u fi ta'wili 'ala ya nas sannan kuskure wurin fassara yakan gudanu a wurin mutane wa min al-ja'iz abu ne wanda yake ina iya halattuwa an takuna al-ahadithu lam tablughu yanzan to hadisan da muke kafa hujja da su shi wannan da kake gani yana da girma hadisan ba su ishe shi ba ba su kai masa ba to kai da hadisi ya zo maka shi hadisin ta bai zo masa ba ya kai ka san abin za ka ce a'a ai ne shi ga yadda yayi shi kake koyi da shi ko manzo Allah da annabi kake koyi alaihi salatu tana iya yiwuwa hadisin bai je masa ba tana iya yiwuwa a wurinsa shi bai inganta ba shi tana iya yiwa a'a ya je masa ya manta akwai abubuwa da dama don haka nasi tsotsar ake ɗauka duk girman mutum akan yi fatali da maganarsa a bari matuƙar ta saba ma hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai muna fahimta don haka abinda muke cewa kullum duk sanda aka ga cewa eh ga nasfi ya zo ga abinda ya zo to ya kamata mutane su riko da shi ka fita batun malam wane ya ce kaza wane shine yayi kaza a'a wallahi ba wanda za ta bi ka dace sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana fahimta za mu rasa aya nan insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk